barkan mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a a sha shida ne ko sha bakwai yau shirin da shida ga watan muharram shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da na? da talatin da takwas wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan goma shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiya barkan da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin wani mako-mako na alkur'ani mai girma har yanzu muna tafsirin suratul baqara kuma mun tsaya a ƙarshen aya na ɗari da sittin da hudu da haka za mu ɗora daga aya na ɗari da sittin da biyar da fatan allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن Allah madaukin sarki yana cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah a cikin mutane akwai waɗanda ke riƙan wani ba Allah ba a matsayin andad wato tsare ku abokanan tarayya ko ka ce kishiyoyi ma Allah maɗaukakin sarki yuhibbunahum ka hubbillah waɗanda suke son su kamar son Allah kamar yadda suke son Allah ko kamar yadda ya dace a so Allah ko kamar yadda mummune ke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani su suka fi tsananin soyayya ma Allah madaukakin sarki walau na alladhina Izi idh yarawna al'azaba anna lillahi jami'a da waɗanda suka zalunci kawunansu za su leƙa su hango su ga yayin da za su ga azaba ranar tashin alkiyama kasancewar dukkanin ƙarfi da iko na Allah ne baki ɗaya wa annallaha shadidul iqab da kuma kasancewar Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne to lallai da yanayin yafi ƙarfin asiffanta wa minan nas wannan jumla din malamai suna cewa atafi ne akan ayat da ta gabata bayan Allah ya faɗi dalilai bayyanannu masu gamsarwa da suke nuna kaɗaituwansa sai ya faɗa mana wannan kamar yana ba mu mamaki cewa duk da wannan bayanin da aka yi wanda yake a bayyane ke a fili wadda duk wani mai hankali ya dace a ce ya gane cewa Allah shi kadai ne amma duk da haka akwai waɗansu mutane da suke ɗaukan waɗansu su ba su matsayi irin na Allah maɗaukakin sarki muktabar cewa Allah shi ne mahalicci shi ne komai shi ne kaza shi ne ta masa su suna ɗaukan waɗannan su ba su matsayi irin na Allah sai su mayar da su al'andad andad jam'i na na nid shi ne nazir makamanci almasir wato suna kamanta waɗannan da Allah madaukakin sarki ta hanyar ba su waɗansu siffofi na Allah madaukakin sarki kuma wannan shi ne shirka cewa duk da bayanan nan da Allah yake yi ana samu cikin mutane waɗanda suke masa shirka yattakhidhu min dunillahi andada ikhal anan as-sa'i yake cewa fadin Allah wa minan nasi man yattakhidhu cewa suna dauka suna riki wadansu kenan waɗannan dan ba su da wannan matsayin da ake ba su wannan ta'abirin kansa yana nuna cewa Lallai waɗannan ba su cancanta ba kamar yadda Allah madauki sarki ya faɗa wa ne wa ja'alu lillahi shuraka kun sammuhu su ne mutane suka sanya ma Allah abokanan tarayya amma babu alal hakikati Allah bayya tarayya da kowa cikin zatinsa da siffofinsa da aikinsa da sauransu kamar yadda Allah madauki sarki ke faɗa cewa wannan sunan na kiri kawai da suke ɗauka su ɗorawa ababan da suke bautatawa amma bai da asali bai dace da su ba in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan wal Uzza wa Manat al-ukhra ath-thalithah alakum اللات والعزى wa lahu al-untha tilka idhan qismatun تلك إذا ba ضيزى يجي wannan da suke daukan su a matsayin ababan bauta a matsayin alihadin kiransu da aliha din su suka sanya musu wannan sunan kawai da su da iyayensu da suka same su akan wannan tafarki din amma babu wani dalili daga Allah ko daga hankali mutumin da ke da lafiyayyen hankali da zai tabbatar masa da cewa waɗannan sun tuntuci waɗannan sunan da saboda haka abin mamaki shine Allah ya bujuro da wannan aran wa min qawmin nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan al'andad su ne kamar yadda muka faɗa makamanta waɗansu malamai suna fassara su ce al'abudar kamar yadda abu ubai ya fassara kishiyoyi wannan tafsiri ne ko lazimin ma'ana saboda shi Allah shi kaɗai ne in ka ɗauki wani ka kamanta shi da shi kishi ka kai masa kishi yake shi ko Allah baya karɓan kishiya man ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah baya karban tarayya Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan hani wajaje kamar guda shida a alqur'ani mai girma da wannan lafazi ya zo a ahzab na farko da muka faɗa muka yi tafsiri a wannan sura din fala taj'alu lillahi andadan wa antum in dai kuna cikin hankalinku kuna da ilimi kada ku yarda ku sanya ma Allah madaukakin sarki a baban tarayya sai anan shine waje na biyu da yake ba mu mamaki sun yayi hani anan yake cewa abin mamaki ne bayan duk waɗannan bayanai da Allah ya yi a samu waɗanda za su na yin shirka ma Allah madaukakin sarki a can Allah madaukakin sarki yana ba mu mamaki har yanzu a cikin suratul ibrahim ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار سنسيتي وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار بأب ما ماكي بني ككلي ولما ودتي مسنيا ni'imar Allah da kafirci Allah ya masa ni'ima a madadin ya gode wa Allah ya bautata masa sai kafirce masa shine alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar kuma suka shigar da mutanen su gidan halaka ita ce jahannama da za su faɗe ta tir da makoma in ta zanto ita ce jahannama mai abin da suke yi din shine sun riki waɗansu a matsayin andar ƙare ku na Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ta guji daɗin ku zuwa wani lokaci makomar ku ita ce wuta shi ma nan Allah yana bayar da mamaki ya za a yi a yi haka da haka nan a waje na hudu Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin a cikin suratu saba abinda zai zai faɗa mana bayan wannan ayata inda azzalumai كوم مشركين da shugabanninsu زاسي برمبرا yi baran أهل النار ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدقناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ranar da jigajigai na mushrikai za a tayar da su a gaba ga Allah madaukakin sarki a tsayar da su don musu hisabi su manya-manya dan da wanda suka bi su su shirka suka rauna nasu suka rauna na hankalinsu shine fastakhaffa qawmuhu fa'u suka suka zanto masu rauni hankali suka bi waɗannan to dukan su bidin za a zo Allah na cewa da zaka ga yadda za su na yin majuna martani shine yarji'u ba'dhum ila ba'dhum alqawl za su na wa juna martani shine abin da Allah ya faɗa anan da zamu karanta insha Allah shine in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u za su yi baran baran ma juna waɗannan ranar za su yi ba don ku ba ai da mun mun zama mummunai da mun yi imani da ba mu samu kan ma irin wannan hali na kakani kai ba su waɗancan za su ce a ina ruwan ana nusadallakum anil huda ba'da idrakum mu ne muka kawar da ku daga gaskiya bayan gaskiyar ta zo a in ko san gaskiya ta zo kun bi mu ne wani abu kuka nema don bukatan nan ku amma ba mu muka ce da su takuwa shine za su ce da su ai makirci ne dare da rana kuka yi ta mana bakurun laili wan ha? ku kuke umartan mu mu sanya kishiyoyi da kinaye ko ko tsare kuma Allah madaukakin sarki daga ƙarshe dai nadama za ta bayyana a gare su baki ɗai saboda irin yanayin da za su samu kawunan su a ciki sannan a waje waje na biyar shi ma Allah madaukakin sarki yana ba mu labari ne akan azzalumai aran tashi alkiyama din وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار zumar kenan ko wanda wanda ya samu kansa irin wannan yanayi dan to lallai zai shiga wuta duk wanda ya ɗauki wani a matsayin nid ma Allah sarki to makomarsa in ya mutu akan haka shine wuta hakanan a waje na ƙarshe shi ma'anan tsoratarwa Allah yake kuma da ban mamaki a cikin fussila qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn fataj'aluna lahu andada ذلك رب العالمين yanzu in kuna cikin hankalinku za ku kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda ya halitti sama da ƙasa ko sammai da ƙasa alladhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wanda ya halici kasan nan gaba ɗaya a zanguna kora ne ku guda kuna sanya masa abokan tarayya shine fa ubangijin halittu baki ne shine mahalici yana komar da hankalin su zuwa ga dalilin na farko na wajibcin ilahantakar Allah madaukakin sarki zuwa gare shi shi kadai shine al-khalq kamar da muka safa muka shafa na ko to akwai mutane masu yin wannan tun da wannan abu ne wanda ya fi kowanne sauƙi shine ne abaja na musulun a nan Allah yana faɗa mana cewa shine ma abaja na hankali in dai kana da hankali to farko abin da ya dace ka sani shi ne cewa ba kai ka halice kanka ba wanda ya halice kan nan shi ya cancanta ya masa bauta kenan duk wanda zai zai kauce ya bude ma wannan hakika din wacce ce alhaqiqatul kubra to ya dace ya zanto ukuba sa tafi kowace ukuba tsanani wannan shi yasa a musulunci shirka shi ne mafi ko ita ce mafi girman laifi da mutum zai yi ba Allah madaukakin sarki hadisi ya inganta cikin sahih bukhari daga abdullahi ibn mas'ud yana cewa annabi sallallahu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin mas'ud din cewa ayyu adh a'zam inda Allah ta'ala wani zunubi ne yafi kowanne girma a wurin Allah madaukakin sarki sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka sanya ma Allah kini alhali shi halice ka shi kadai yana ƙara tabbatar da abin da Qur'ani ya tamaita ta ko dalili na farko wanda ke tabbatar da kadaitaka da kadaituwar Allah madaukakin sarki da bauta shine kasancewarsa shine mahalicci sannan ya tambaye shi yace inna qultu inna zalika al'azim lalle wannan laifi ne babba sai sai kultu sun sai wani zunubi sai sai an taktula waladaka makafata an yata'ama ra'aka shine ka kashe ɗanka kai kana tsoron ya ci abincinka mana kana jin tsoron yunwa saboda yunwa ka je kana yi irin waɗannan abubuwan da jahiliya suke yi na wannan lokacin koko jahiliyar zamani sai ثم أي سنة سمي قال أن تزاني حليلة جارك كي da matar makwabcinka waɗannan manya-manyan zunubai kenan su babban su ne shirka hakan hadisi ya inganta cikin bukari daga dai shi abdullahi bin mas'ud yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qawlan wa qultu akhar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wani zance ni ma na faɗi wani zance. mana na gina zance na akan zancen sa sallallahu alaihi wa sallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam cewa ah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana mai rikon wani koma bayan Allah a matsayin jini na Allah in mutum ya yarda ya mutu a irin wannan yanayin to fa tabbas makomar sauta wa qultu ana abdullahi ibn usayd shi ni kuma nace من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة دكو وند يمتو بي حدا الله دوني بيركي وني أما تنكيني ما الله با تشي وانا زي شقاء الجنة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا wani irin niddiya suke ɗauka ma Allah mai kamancicin yadda suke ɗauka suke kamanta Allah da shi a waɗannan mutanen sai Allah ya faɗi nau'i guda ɗaya ne na kamanta shi da waɗansu ko kamanta waɗansu da shi shi ne a cikin soyayya yuhibbunahum ka hubbillah okay kafin nan malamai suna saɓani anan al'adad a nan. Mai ake nufi akwai maganganu guda biyu al-imamu ya rawaito daga katada da mujahid da Arrabiya. cewa al'anda andad yana nufin gumaka akwai waɗanda suke ɗaukan gumakansu suna kamanta su da Allah madaukakin sarki cewa waɗannan alihatuhum allati abadu ma'allah Allah yuhibbunaha هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي يعبدون ولنم مغانا تيكينا مغانا النبي شيني شوى الأنداد أنا ورم أمن لكي شيني شوى قبننز إنما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تبارك وتعالى شوى قبننز ودسكي مصبيئة cikin sabanin Allah madaukakin sarki kamar malamai suna cewa ashirkul akbar kala hudu ne na farko ah, shi ne shine ashirku fil ibada na biyu shi ne shine ashirku fil qasdi wal irada na uku shi ne shine ashirku fil mahabba na hudu shi ne shine ashirku fil ta'a to a nan, waɗanda suke wannan tafsiri na biyu suna cewa shirka ne fil ta'a ka ɗauki wani wanda za ka yi masa makauniyar biyayya cikin saɓan Allah madaukakin sarki wannan shirk ne shirku ta'a to almuhim ibn juzai alKalbi da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa al'andad ya shafi wannan ya shafi wancan ya shafi aliha ya shafi shugabanni saboda dama da ake bautatawa ɗin kala biyu ne imma masu hankali ko marasa hankali ko masu hankali ko marasa hankali marasa hankali su ne waɗannan al'asnafin da duk wani abu da mutum zai sassaka ko ya yi da kansa kuma ya zo yana masa bauta ko kuma dabbobi wadda ba su da hankali waɗannan su ma andad ne in mutum ya rike su a matsayin abin bauta ya sanya su andad kenan ma Allah madaukakin ko kuma mutane masu hankali mutanen kwarai ko mutanen banza ko kuma aljanu ko shaidanu waɗannan duka suna da hankali to duk wanda aka rike su a matsayin ababen bauta to an maida da su an mun gane ko shi al-imam al-tahir ibn ashir yana ganin cewa al-andad da an-nidd inda yazo al-qur'ani ba ma'anan kadai ba yana nufin al-asnam saboda duk wajajen sun zo ne a wajen kafa hujja ko jayayya da mushrikan makka su ko abinda suke sashi a matsayin andad na Allah su ne asnamun su ne asnam ba waɗansu mutane ba ne da an yi jayayya da yahudawa ko da nasara an faɗi andad sai ya zanto ya shafi ɓangare na biyu ɗin to amma tadabburi sosai zai iya nuna mana cewa ya shafi duka biyu din mai dalili ayan da muka karanta ah, na sura saba jayayya tsakanin masu ƙarfi shugabanni da wanda suka yi masu bayya ko suka ce ba don ku ba da mun zama mummanai ba don ku ba da mun zama mummanai suka ce a'a ba mu muka kawar da ku daga tabarkin gaskiya ba suka ce ku ne saboda makircin dare da rana da kuke umartar mu mu ɗauki waɗansu a matsayin andad su wai suke ɗauka a matsayin andad ɗin zahirin maganar su ko waɗannan ɗin hmm? inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila so yana iya ɗaukan ah, ababai marasa hankali ɗin kuma yana iya ɗaukan ababa masu hankali ɗin kamar yadda zamu mu ƙara bayani nan gaba yuhibbunahum ka hubbillah sana san su ka hubbillah kamar soyayyan Allah anan akwai ihtimali ko wadanda daidai ne akwai wadanda kuskure kana iya kawai in kana jin larabci yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah nabi kamar yadda Allah yake san su a to wannan ihtimalin kuskure ne ko eh tabari abin da ya fara kawo kenan yace to karka dauka haka ake ne yace suna san su kamar san Allah ana kamar yadda Allah yake son al'andadin Allah ba ya son al'andad Allah ba ya son al'andad wala yarda li ibadihi al-kufr to akwai taujihat kuma da dama da malaman suke fara da nayi tarjuma na faɗa muku guda uku yuhibbunahum ka hubbillah su waɗannan mutane wannan zamirin na hum yana koma zuwa ga fariqu minan nas nan ne ko suna son al'andad din ka hubbillah kamar yadda suke son Allah shine da malam jafari yake cewa sun raba soyayyar nasu gida dari kaso hamsin suka baiwa Allah kaso hamsin suka baiwa waɗannan al'andar kenan akwai soyayyan Allah ɗin a zukatansu wannan shi ne abinda masu jalalai suka tafi a kai asawi ya ƙara bayani cewa ma'anar wannan ɗin suna son Allah ɗin ai da mashirikan makka ake yi ba a koyaushe suke bautata ma gumakawa, in sun shiga hali na ƙaƙa ni kakanikayi in sun shiga hali na halaka suna barin waɗannan abubuwan Allah da har suke kira kenan suna man sun yarda akwai Allah ɗin hmm? shi yasa shirkan nasu anan da Allah yake yi emphasizing shirka ne fil mahabbati hmm? ba sa haɗa wani da Allah wajen halitta sun yarda Allah shi ne ya halitta ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله duk waɗannan su ba sa ma Allah shirka a wannan shi yasa ma suke cewa su ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su suna bauta musu ne domin su kusantar da su su samu kusanci sosai zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka wannan ihtimali guda kenan suna son su yadda suke son Allah wannan shine da Al-Tahir ibn Ashur ya faɗa a ƙarƙashin min duni min dunillah man yattakhidhu min dunillah yace da an ce dunallah ne sai zanto suna rikan waɗansu gaba ɗaya ne ba su da wani lokaci ba Allah amma shigowar min sai ta nuna cewa tare da Allah ɗin suke suna suna bautata ma Allah sun ɗauki Allah a matsayin abin bauta kuma sun ɗauki wannan ma a matsayin abin bauta lokacin da suka fuskanci waɗannan da bauta sun jiya wa Allah ba shi ne nin dunilla da an ce dunallah to babu Allah harkar su gaba ɗaya kenan sai zanto ana magana da waɗancan addahariyon ɗin kenan ko eh, su ne ko atheists ko agnostics ko wanda ba su yadda da Allah ba ko wanda ba ruwansu Allah yana nan ko bayanan su ba zancen su bane wannan ba inda ya shafi su bane hmm? haka nan waɗannan eh, eh, eh, skeptics masu shakku su ba su sani ba suna shakku akwai shakku babu shi duk waɗannan nau'uka ne na mushrikai lannan hmm? ɗin yana magana da waɗannan mushrikan ne wadda ƙur'ani ya sauka a cikinsu ko asalatan shi yasa maganan yake zuwa yana ana fuskantar da shi zuwa yanayin da su suke amma umuman ya shafi kowane mushriki ba ina ta kuna gane yuhibbunahum ka hubbillah ihtimali na biyu shine yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar soyayyar da ta dace ayi wa Allah mana suna musu soyayya irin soyayyar da bata dace da kowa ba sai wa Allah madaukakin sarki kun san soyayya ibn juzai al kalbi yake cewa okay mubar ibn juzai ibn al-qayyim yake cewa soyayya kala biyu ne akwai soyayya ta ƙabi'a akwai kuma soyayya ta ibada soyayya ta ƙabi'a yace karkatan mutum zuwa ga abin da ya dace da shi ko abin da yake begen wani amfani a wajensa ko abin da yake barge shi zuciyarka ta ji tana karkata zuwa ga wani saboda alaka imma ta dangantaka imma ta abokantaka In mata amfani na yau da kullum wannan soyayya ce ta tabi'a kowa yana son iyayensa ko ba haka ba kowa yana son matansa ai sai da soyayya take zama matanka ko kowa yana son malaminsa don yana amfana da shi kowane malami yana son ɗalibansa don shi ma yana amfana da su waɗannan wannan hubnin tabi'i so za ka iya yi wa kowa sannan akwai hubbu ibada soyayya na bauta wadda bai halatta ka yi ma wani in ba Allah ba wannan shine alhub wanda ke haɗuwa da ghayatul khudu' da ghayatul ta'zim haduwar soyayya da ke haɗuwa da tsananin girmamawa da tsananin kankan da kai saboda soyayya za ka narke duk abin da masoyin ya ce ma za ka yi kuma kana girmama shi kana jin nauyinsa sosai ta yadda ba ba za ka saba masa a duk wani abin da ka fahimci cewa bai so ba ko da bai gaya maka cewa ban so ba irin wannan kololuwar soyayya ba ta cancanta ba kowa ba sai Allah madaukakin sarki ko gane ko mu za magana ibn juzai din to shi ibn juzai anan sai ke cewa son Allah a wajen mummunai ma kala biyu ne, kala biyu ne akwai ordinary soyayya da kowane musulmi yana son Allah ko da mai sabo ne ko yana son Allah ai mun ba ku labarin mutumin da aka zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sha giya an masa bulala aka sake kawo shi an masa bulala aka sake kawo shi wani sabon suke amma ka Allah ya tsine maka annabi la tu'inu ash-shaytana ala akhikum fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kada ku taimaka wa shaytan akan dan yana son Allah yana son manzon yana son Allah yana son Allah akwai rauni dai a soyayya ko tunda ya yarda yana bin Allah madaukin su yaran abubuwa kuma musulmi ne shi dukkan musulmi a ko wani fasantin na soyayya Allah tare da shi wannan gama garin soyayya ne sannan akwai kuma soyayya irin wacce na siffanta wacce ba za ta barka ba ka saba din in ta yi rauni sosai shi ne mutum zai daina yana kaza yana kaza ya san abin ba kyau ko ya san ba kyau ya yarda ba kyau din amma yana bin zuciyarsa al'amara bisu ya saki raga masa ma shaidan ya saki raga masa ma sha'awarsa wannan soyayyar tasa ta yi rauni sosai mun gane ko amma ba ka ce babu ita gaba ɗaya sannan wannan na biyu ita ce ta ta kololuwa ita ce wacce ake samun ta ne a wajen a wajen bayin Allah nagartattu to mu anan wanda kuke wanda Allah yake magana anan generally hubbu ibada din hubbu ibada suna musu soyayya irin na bauta soyayya hubbu ibada bai cancanta ma kowa ba sai Allah dauki wannan taujihi na biyu kenan ko taujihi na uku yuhibbunahum ka hubbillah sana san su kamar yadda ku mummanai kuke son Allah kamar yadda ku mummanai kuke son Allah wannan shine abinda al-Imam tabari ya fassara ayar da da ita cewa yuhibbunahum ka hubbillah ay ka hubbil mu'minina lillah suna son su kamar yadda mummanai ke son Allah wani irin soyayya mummanai suke yi su kadaita Allah da shi hubbu ibada hmm? sai zaman ta wannan maganan yana koma da zuwa magana na biyu ne ko eh. sai Allah ya kara fito da cewa amma akwai bambanci tsakanin soyayyan su soyayyan da mummane ke wa Allah da soyayyan da waɗancan suke yi wa al'andar ɗinsu shi ne ce na amanu a shaddu hubban lillah su mummanai kuwa su suka fi tsananin soyayya ma Allah ma'ana al'ashadiyya a nan yana nuna tsananin soyayya din ne ba wai ana kwatanta soyayyan waɗancan da waɗannan ba ne me yasa aka faɗi wannan shine wani suke ce akwai iskal alladhina amanu ashaddu hubban lillah wadancan su ma yuhibbuna Allah kamar ga faɗa su ma suna san Allah amma son su rabi da rabi ne su mummanai kuwa son su ɗari bisa ɗari ne shi yasa su mummanai a hali na walwala da hali na kunci duka soyayya su ma Allah su wannan wasu malamai suke ce shine shine ma'anan ashaddiya din hmm? sunansu su tsananin soyayya ne wato ɗari bisa ɗari ne na mummanai walladina amanu ashaddu hubban lillah saboda haka da roƙo Allah madaukakin sarki ya bamu irin wannan soyayya da ko ya zanto a kowane lokaci soyayya da Allah bata bata shekin hubbu al-ibada su malamai suna bayar da misalai domin kusanto da wannan din shine wanda kake so yayi maka umarni da ya saba umarnin da Allah madaukakin sarki yayi anan ne za a gane hukumin kaɗin sharif ne ko a'a matar da ka fi so hmm? ko mahaifi ko mahaifiya shi maka umarni da abin da ya ci karo ƙarara da umarnin Allah maɗaukakin sarki in har za ka bi su to lallai ka za ka saba ma Allah maɗaukakin sarki duk wanda ka fifita a wannan wurin shine soyayya ka tafi zuwa gare shi mumini a irin wannan yana fifita soyayyan Allah madaukakin sarki la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman baka samun mummunai wanda sun imani da Allah zaran tashi alkiyama suna nuna ƙauna da soyayya ma wanda ya ja layi tsakaninsa da Allah wanda ke jayayya da Allah maɗaukakin sarki yana son ka bashi matsayi irin na Allah wanda ya imani da Allah da rashin alkiyama bai yi irin wannan soyayya ɗan ma wani irin wannan soyayya na ɗari bisa ɗari ma wanda wanda yake saba ma Allah ko da wannan ɗin ko iyayensu ne ko abin nan ɗinsu ‘yan uwansu ko danginsu shi ne sa'ad ibn abi waqqas yake gaya mahaifiyarsa da ta matsa masa sai ya bar musulunci ko ya ya bar musulunci ko ba za ta ci abinci ba hmm? saboda ta san irin tsananin ƙauna da yake mata saboda ka ta masa wannan barazana din ba za ta ci abinci ba mana za ta zauna da yunwa har ta mutu in bai bar addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo addinin gargajiya da suka samu kakannin su akai ba da ta yi kwana ɗaya ta yi biyu ta yi ta yi ta yi ta ga bai kula tawa da ya zo ya gama lokacin wuyan ta ya fara tankwarewa magana da kirge fita sai ya ce mata ya umma wannan abin ba na bari bari na rantsi da Allah da za ki zanto kina da rai guda ɗari suna fita ɗaya bayan ɗaya ina kallon ki sai dai gaba ɗayansa su fita ba zan bar wannan abin da nake Ka kaga tsananin hubbullah kenan tsananin hubbullah lahi wannan shine abin da ake son a samu musulmi akai ya zanto yana da irin wannan soyayyar ma Allah shi kadai to mushrikai sukan hada soyayya sukan yi mix yi wake wake soyayyan Allah da soyayyan wani wanda ba Allah ba da suke kamanta shi da Allah wannan shine shirku al al mahabba kamar yadda na ambata ko abun mamaki ne a samu mai hankali yayi wannan والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أوكي كافي موش اليوم طالب رشولي كيف الآن ku gane inkarin fa ba wai ana inkarin wai sun soyayyar sun ba wannan rabi sun ba wancan rabi ba ana faɗan abin da yake faruwa ne amma kadai kamanta Allah da wato ainihin wani ko da a percentage guda ɗaya ne abu ne abin ki shirka ne ko makomarsu ɗai da wanda ya bayar da kaso ɗari da wanda ya bayar da kaso biyar ma Allah duk sunansu mushrikai fil mahabba kun gane ko kuma duk makomarsu guda ɗaya in sun mutu ba su tuba ba shine Allah yake yin narko na azaba walau yara alladhina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا نعم أقول قراءة قدابي ولو يرى الذي ولو ترى الذين ظلموا شيء قراءة نافع لابن عامر جناء ورش ولو تراني ورش شنو قراءة نافع ولو يرى الذين ظلموا ذا الظالمين ذا سجاه Al-Ru'ya tana nufin Al-Ru'ya al Walau yara alladhi ko kuma mufassara tara Walau tara alladhi na zalam da za ka ga azzalumai kaiwa. Imma a kaddara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cewa ya Rasulullah da za ka ga azzaluman nan. Idi yarawna al-azab lokacin da za su ga azaba mana da za ka gansu lokacin da ake musu azaba mana lokacin da za a yi musu azaba ake nufi ko a lahira amma an kawo shi da wannan singa saboda abu ne tabbatacce kamar da Allah ke ce a ta'amurullahi fala tasta'jilu zai zo amma Allah ya ce ya zo saboda tabbas ne zai zo din aka ce yayin da ake musu bayan da za a yi musu ba saboda tabbas za a yi din shine ce walau tara da za ka gani ya rasulallah yayin da za a yi wa waɗannan mutanen azaba sai ba a faɗi jawabi ba da za ka gansu a irin wannan yanayin to da za ka gani ya fi ƙarfin a baki ya hakaito shi saboda tsananinsa mai hmm? sha abin ya fi ƙarfin baki saboda ai alkuwa lillahi jami'a dukkanin karfi na Allah ne wanda shi ne fa zai yi azaba wanda yake da karfi gaba ɗaya mai tsananin azaba shi ne fa zai yi azaba wani irin azaba kake zato ya fi karfin misali hmm? wannan <clears throat> ana tsoratar da su ne ana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma taujihi na biyu na tara ana nufin kai ne jin qur'ani yanzu kai mai karanta alqur'ani kai mai sauraron alkur'ani da za ka ga halin da mutanen nan za su shiga su da kaga babban abu malamai ne suke cewa ana yin hazbin jawabu law litazhaba an-nafs kull mazhabin ya saboda ka zagaya ka kaddara duk abin da zai yi a kaddara duk abin da ka kaddara bai kai abin ba Ke ce ya fi ƙarfin musuntuwa da za ka gani ai kenan da ka ga abin da ka ga irin azabar da ba ka taba gani ba hmm? al'azab al'akbar ɗin kenan da Allah yake ambata hmm? irin azabar da Allah zai yi waɗannan kenan a ƙira'ata ta jumhur walau yaran lalina zalamu da azzalumai za su gani a ran gidan duniya da za a ɗau musu hoton iz yarawna al'azab lokacin da za a gana musu azaba da za su ga irin yadda za su halin da za su shiga yayin da za a nuna musu azaba a wuta sai malamanin suna waɗansu ce akwai takdiri waɗansu kuma su bar shi yadda muka fasara na farko a taraɗin cewa da lokacin za su gane أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب waɗansu kuma su ce a da za a kawo musu wannan hoton da ba su shirka ba da za su ga tsananin azaban mashirki a nan duniya a nuna musu hotonsa yadda zai faru gobe kiyama to da ba yadda za a yi su shirka da kuma sun gane wannan hakika cewa Allah madaukakin sarki ne mai dukkanin karfi mai dukkanin iko kuma ne mai tsananin azaba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim da wannan abin da annabawa suke ta faɗa da da sun yadda da shi tun a nan duniya da sun ga hoton azabar da za a yi masu wurin tashi alkiyar wannan kawai da na faɗa narko ne na azaba Allah madaukakin sarki yake إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سأل الله إيش جواد الشعر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم wannan Allah madaukakin sarki yana cewa id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u yayin da shi ma mu fara mu shi walau tara hmm, id tabarra alladhina tubi'u hali guda biyu ne hali na farko shine yayin da za su ga azaba hmm? walau tara alladhina zalamu id yarawna al'azab hali na farko kenan hali na biyu ولو ترى الذين ظلموا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب دا ذاك الظالمين أيين دا ودن دا أكيمس بيي ذاس برم برم ذاس برنتا دا ودن دا سكيمس بيي دا شواغبنن za su ce ba ruwansu da mabiya ɗin wa ra'awul azab kuma suka ga azaba A an sake mai ta azaba ko za su yi wannan bara'a ɗin lokacin da suka ga azaba Wata taqatta'at bihimul asbab sannan duk wata dangantaka da take ta haɗa su a nan gidan duniya za ta yanyanke ba za ta yanke ba za ta yanyanke wato shiddatu alƙasa kenan ko tsananin yankewa da za ka ga wannan shi ma sille babu jawabin kenan ko lallai da ka ga abin ban mamaki alladina zalamun da ake faɗa a nan kar ku manta su ne almushrikun ne ko su ne alladina ja'alu lillahi an andada ne shine man yattakhidhu min dunillahi andada din ba kuma ta mun shawara muku qur'ani yana amfani da zulm a matsayin kufur ko shirk ko so ayat da naja na suratu saba take magana akan irin wannan mawqifin Allah shi yayi walau tara idh zalimuna mawqufuna ko azzalimai din yana nufin mene yana nufin almushriki wal kafiruna hum adh kashina ala lisani luqman inna ash-shirka la zulmun azim to zalincin da ake nufi anan shine wannan shirka da da zaka ga yayin da za su yi barambaran baran su waɗanda suka yi biyayya waɗanda aka yi musu biyayya za su wato ainihin dare to kamar da na faɗa da zo asnaf ɗin wanda ake musu biyayya ko masu hankali ko marasa hankali ko masu to Allah duk ya faɗi dai ko ma wanne ne duk za su juna su barranta da junansu Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul ahqaf wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin idan aka tara mutane aka tayar da su dan tashi alqiyama wanda aka bautata musu za su zanto abokanan gaban wanda suka yi musu bauta adawa ce za su zanto su, za su inkari su kafirce mabautan da suka yi musu cewa samsam mu ba ku bautata mana ba mu ba ku bautata mana ba haka nan wanda suka bautata ma masu hankalin su ma qur'ani duk ya faɗa mana wannan a cikin suratul furqan wa yawma yahshuruhum jami'an kun thumma yaqulu lil ladina na'am wannan ba furqan bane ko a furqan ne ke su wa yawma yahshuruhum ثم يقول للذين أشركوا آه، منين إيه؟ ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم نفعا ولا ضرا Allah zai tayar da kowa da kowa kaga har mala'iku ma sai an tambaye su akwai wanda suka bauta ta mala'iku kaga mala'iku ya mutane kwarai ne za a tambaye su Allah zai ce a haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan mushrikan ku suke bauta ta qalu subhan sarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min duni mu kai ne majibacin lamarin mu ba su ba bal kanu ya'buduna aljinna aljannu suka kasance suke bautatawa su ba aljannun za su barranta kai shugaban aljannun ma gaba ɗayan su shaidan shi ma zai bara'a zai ce shi bai sa gugu shirka ba na ko babu wanda yake tabbatar da ita shirka gaba shaidan ko to amma ranar shi ma zai bara'a zai yi hudu ba da Allah ya sajjara a cikin suratu Ibrahim wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ha وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل shaidan zai hudu ba ya ce Allah ya bayan an gama komai ‘yan wuta za ku wuta kun yi shirka makoma ku wuta shaidan zai yi jawabi Sai ce lallai Allah ya yi muku alkawarin gaskiya ni ma na yi muku irin na inna Allah wa'adakum wa wa'adtukum kaga sai shiru ko saboda na shi ba na gaskiya bane eh. Allah ya muku alkawarin gaskiya gashi ya cika ni kuma na muku alkawari hmm? menai ni na saba muku daman ɗabi'arsa kenan hmm? إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان بعد كرزي بني مني بن da dai bani da wani karfi akan ku bani da wata hujja ta gaskiya akan wacce ta fita ku bada inda magana ce ta hujja zan kure ku so sultan ne a fassara shi da ma'anarsa guda biyu Ima karfi na na hujja ko ƙarfi na mulki shedan bai da ɗaya akan Hmm? kawai na iya zigi ne na iya tallan kayana kira ne walakin da'awtukum fastajabtum li kuka amsa mu ma kana li alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum saboda haka yau ba ranar zargi bane kada ku zo ku ce ni na halakar da ku ku zargi kawunan ku ba zan iya na muku komai ba shine ma'ana bi mushrikikum kamar da kuma ba za ku iya taimake ni da komai ba na yi baram-baram shi ne tabarra kenan ko na kafarce da abinda kuka haɗa ni da Allah da shi shirkanku da kuka yi ba ruwa na da shi haka shaidan ma zai ce shi ba ruwan shi ban ya alkawari cewa sai ya batar da ku ko to in ya ga yanayin shi ma kansa zai bara'a zai ce sam-sam ni ban ban ban tilasta ku ku shirka ba ku ga dama kuka yi shirkanku shine الله ya faɗi irin wannan har ilo a ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الذي تكرس إنا شركائي كنسة سجرجليني توبيخ ba suna kam suna saka shi a matsayin abokan tarayya Allah ba to ina abokanan tarayya na da kuka saka man ɗan hmm? da kuke riye cewa su daidai suke da ni kuke yi musu bauta ku kira su yau su zo su cika muku alkawari ku kira su yau su zo su ba ku kariya la yastati'una nasrakum wa min al-ashabukum sai za su zo su waɗannan manya-manyan kenan wanda suka ɓatar da waɗannan hmm? za su ce rabbana daga nan maka ga ayi su sallar ko haulai waɗannan mashirikan wato kananan kenan alladina aghwayna wadda muka ɓatar da su kaga Allah ya sa su sun ikirari ko sun ce eh su suka ɓatar da su amma sai za su bayar da uzuri me uzuran A ruwainahun kama ghawayna mu ma man tashi ne a cikin fatan shi yasa muka ja su ba wai tabarra'na ilaik mun kubuta daga karfin mun kubuta ba ruwanmu da su mu a gaba gare ka muke ya Allah kai mana uzuri ba wai da gangan ba ne mu ma haka muka samu kanmu a cikin bata shi yasa muka ja su sun ɗauka wannan ma zai amfane su hmm? to ba zai musu amfani ba kenan duk wani wanda ka ɗauka ka bauta ta masa saɓanin Allah ran tashin alkiyama za ku yi baran-baran da shi an duk gargaɗi ne Allah yake domin ya kyamanta mana shirka mu guje ta kada mu yi kusa da ita استمر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أنا الطاهر بن عشر يكي كوني tamthiliya da ake ana al-asbab jam'i ne na sabab ko sabab yana da fassarori da dama amma asalinsa igiya yake ne hmm? asalinsa mene igiyar da ake tora akan bishiyar dabino sai mutum ya hau hmm? ya je ya cire abin da zai cire ko wannan ne asalin ma'anar sabab sannan ana amfani da shi ma duk wata hanyar da za ta kai ka zuwa bukatanka duk wata hanya da za ka yi ka zuwa wani bukata naka ana ce mata sababu a min kulli shay'in sababa duk wata hanya da za ta kai ka wannan sannan ana amfani da ita da duk wata dangantaka da adalilin ta za ka yi wani abu hmm? saboda haka <clears throat> su malamai nan masu tafsiri suna fassara al-asbab din cewa mawadda duk wata soyayya da take tsakanin su za ta za ta waɗansu suna cewa al'arham mana dangantaka duk wani rahim dangantaka da tsakaninsu zai tsinke shi na tsari wani shirin ke cewa an kwatanta mashirki da ya shirka yana tunanin cewa zai samu sakamako mai kyau a tashin alkiyama da mutumin da ya shuka mai bishiyar dabinansa ko ya kula da ita tsawon shekaru shekarun da take kafin ta ƴaƴa sai da ta 'ya'ya ya nemo igiyansa ya ɗau igiya ɗan ya fara hawa yana tsakiyar igiya ɗan hmm? sai igiya ta tsintsinke da shi hmm? ta tsintsinke kaga tun da tsintsinkewa ta yi bai da zai ya kama bishiyar ai hmm? ma'ana in kafarsa tana ɗaya tana kan bishiya hannuwansa na kan igiya ko idan igiyan suka tsinke yana da wata dabarar da zai ya kama bishiya kuma haka zai zai faɗi irin faɗuwar da ba a begen rayuwa faɗuwa ta halaka to haka abinda mashirkai suka yi kenan duk abinda suka tara a nan na bauta ma wani wanda ba Allah ba suna zaton zai amfane su to a wannan ranar duk zai tafi ba zai musu amfani ba wa kadilla ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء mansura haka za mu fuskanci abinda suka aikata na aiki abinda suka gabatar na aiki haka za mu mayar da shi kamar yayi da aka hura yayi haka na an hura shi haka zai tashi bai jifan kamfayo shi kenan ya watse ba wani abu to haka aikin kafare zai kasance ranar tashi alkiyama mu karasa ayat ta ƙarshe na'am وقال الذين اتبعوا لو أن لنا تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم wannan aya ita ce ƙarshen mashhadin abinda za a gani din wa qala alladhina taba'u ba waɗanda aka yi musu biyayya za su yi barranta ba to wanda suka yi biyayyan fa su mai za su ce dole ai wannan sun faɗa su ma wannan za su faɗa shine yarji'u ba'dhum ila ba ba'dhin alqawl wa qala alladhina taba'u wanda suka yi biyayya maka makauniyar biyayya mashuwagabannin su suka yi shirka ma Allah law anna lana karratan za su ce kashi ina ma da mana da wata dawowa duniya ita ce karra ina ma da za mu sake dawo duniya fana tabarra aminhum kama tabarra na. sai mu ma mu yi baran-baran da su a duniya kamar yadda suka yi baran-baran da mu yau a lahira suna buri ina ma da za a sake dawo da su duniya sai su yi baran-baran da waɗannan mana su ƙi shirka su ƙi bin su akan shirka amma wala ta ina manas Allah shi ka zalika yurihim a a'mala irin wannan kaga mutumin da ya fara wannan ai ya shiga cikin nadama kenan ko to duk aikin da suka yi haka za Allah zai nuna musu su sun tafi a banza kazalik irin wannan abin kaga za a nuna musu azaba ko za a nuna musu baran-baran da za su yi da junansu haka Allah zai nuna musu wannan shine sakamakon aikinsu mu ganyen aikin nasu Allah zai nuna zai nuna musu su su zanto masu nadama a kai yasa Allah yake kira ranar tashin alkiyama daga dangane da kafirai yawmal hasra ranan nadama ayyukansu haka Allah zai nuna musu sun zanto hasaratin alaihim sabubba na nadama a gare su wa ma hum bi kharijina minan nar sannan ba za su fita ba daga wuta wa hum yana koma zuwa ga alladhina tubi'u da alladhina taba'u dukkanin su ba za su fita ba daga wuta za su dawwama dindindin Allah ya shi mu al-imam at-tabari yake cewa wannan maganar da Allah ya yi wa ma hum bi kharijina minan nar yana ƙaryata mutanen da suke cewa wuta tana da wani amali da za ta kare in wuta za ta kare a za su fita kenan saboda haka aqida na fana'un nar kuskure da wuta da aljanna ba sa karewa wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa tana nan Allah ya ce khalidina fiha abadan abadan nan yana na abin shahar abada haka nan gashe cewa ma bi kharijina minan nar abinda muka faɗa ya zanto daidai falla ce daga Allah muna roƙon sai dada mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh